kamar mune da abu muna ce musu rahama wurin gwani a amma da su rahama ka da kamar da wani faɗa ta kyautata masa har ta mutu da yi na kyautata masa zai rasu saboda kowa Ina ganin cewa idan za ka yi goma zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya halatta idan an yabo wani da wasu baituka masu dace da suka dace za ka iya aro su ka yi goma zan Allah sallallahu alaihi wa sallam da su in ya zama masu Allah sama shi ya fi dacewa da waɗannan sifofin ah, amma idan wani ya waka ta ya halatta abin da ya fi dacewa kai in za ka kwafa wato ka nuna cewa ga daga inda ka kota wannan asali ya ɗauko ta ne a wata waka wata take waka ce ya cima dan an ce waka ya cima shi ne an san ta amma ba a san ubanta ba ana ba ta da ba a san waye ya yi ta ba kafin sun ce wani aliyu bin jabala ne ya yi ta amma dai abin da ya fi zama daidai shine ba a san waye yi ta ba gaskiya ba a san waye yi ta ba a shafi matsalar yin wakar shi ne halin kuluri misalin rabbi halin kuluri misalin rabbi am hallaha bi tasallumin ahad درس الجديد جديد مع أهلها فكأنما هو ريح من طول ما تبجر البيوت على عرصاتها ويستحكم الرعد وتلد سارية وغالية ويقر نحس الخلق تعد تلقى شعانية يمانية وتلقى شعانية يمانية لكما بمور ترابها صرف فكتت بواطنها بواطنها ظواهرها نورا كأن زهاءه زهاءه وكأن زهاءه برق يضرب فيبقي نفسه ونفسه آه، حدب واهي العرى وينيره عهد فوقفت أسألها وليس بها إلا المها وتباهي الزبد ومكذب الآية ما إن تاس تبع سواقة شيني في قفوية التوالاتي على دعد على دعد وابت يحور في أحد يحور أنه أطينا ويو الله شيني لحدي ويو الله على دعد أما وإيكي ويو الله ستة وعشرين يذكر ستة وأن تعبت المرأة وكم أن وأن بين وتأتي وأن واقع ذيك سوى بيضاء فرات تشهد لذة الأديم أديم الحكم وتفاكر ta ɗauki wata fata ta kyau a kayi wanka da ita fa huwa da jilbi ha jilbi shi ita an fatar ta ma tana da fata in kace fatar fatar ta ita ce kyau wa yazidu qawdaiha ila hasab al-dhab al-madati fatih al-ja'd yace sannan sai ka ga wani wato tuba tuban gashin kanta idan haka ita fari ta kuɗe shi sai ka ga wato fatih al-madati wato nan jezar zubar gashin nata zubar zuba zuban gashin nata na kanta fashirun ja'al madiyar kuma a babbace bal wani mutum da su ne yabbu suka ta da saboda kyau yadda ka san akiba kowa ya kanta zai so ta saboda farin da suka ta walwar kuma su mai wadda da kuma gashin da ya kasance ya yi saboda farin da بالله لما استجمع حسنا والطب يظهر حسن الطب وتبقى أول ديني kishiyoyin juna ga asuba ga dare amma sun haɗu kuma a waje ɗaya dama kuma ba ka gane cin abu sai an haɗa shi da kishiyarsa ba ka gane farin fuskar da sai ka kalli bakin gashin ta ba ka gane gashin mutum da sai ka kalli farin fuskar ta bal wajen mutum da mutum ya والشعر والفرق في كل الليل الاسود لله لما استجمع حظنا والطفل الذكر وجبينها صلت وحاجبها شخص المخف أزد مرتد وكأنها غصن إذا نظرت أو غصنة لما يكون بعد بكسور عين مالها رمد وبها تداوى أعين الرمد وتريك عرنينا به شمم وتريك خدا لونه الورد وتجيل مسواك العراك على الرضاق بالشعر والجيد من هذه جائزة تعب إذا ما قالها المرد والبرد وكأنما شقيت تراتبها والنحر ما حسن التمر وارتد من أعضائها قرض وقصب فعل ذهبت مراتب خالقه معرفة وانتكما ينسى ينسى ينبو غيات يرى يوش ينسى ينسى ينسى معرفة الجنان دارك آيات عليه يقول نعيم وانتكي كيف تعتدل صلى الله عليه Bye. tuhmatar wahidatar qad wani bai taba samun ƙarya ɗaya bai taba jarraba samun ƙarya ɗaya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba da shahadata awliya bihi kull kull kullihim lahu bihi kama kyale mantadar shaidar masoyansa gaba ɗaya da suka yi masa dauki mata makiyansa su kaga kuma wai yake cewa wa bali hatim shahidat biha dharratuha والحق ما شهدت به الأعداء إنتي ومليها في الديوة قاوتا مثلا تجاوة شهدت بها ضغطاتها تشو إنت ما تلتي سنة لجو إنتي كاظرما والحق ما شهدت به الأعداء قلت يا إنتي سوى تبشي كما يهدتي وقلت يا فقد حاربوا قال تعالى يسلم ألا ما يبقى أين الراشن سا ويقومن عليه ينا تصو دامت أبن ليدا ميشي قول أعدائي أبن من يصدق فلا قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب الرسل ne mun sani ba wa mun sani ba ne innahu la yahzunuka alladhi yaqulu lalle abin da suke faɗa maka da cewa kai mahaukaci ne kai mawaki ne kai boka ne koyar qur'anin kai girgiro shi kai mun san ranka yana faci wai na wula yi kwanci gona ka kyale su ai ba wai karya ta ta suke ba sun san ba su taɓa yin karya ba walakin na zalimi ne bi ayatin lahi ya kawai azzaliman suna mutu ne da ayoyin Allah wala kad kuntibat rusulun min qablika ba kan ka baro ba an karyata manzanni da yawa kafin kai fa sabaru ala ma kuntibu amma dai sai suka yi hakuri tare da karyata sun da aka yi wa utu an cutar da su wani ma har an kashe su amma ba su fasa kira zuwa da addinin Allah ba hatta a damu nasruna har sai da taimakon ya zo muka halakar da mutanen tabdila wala mubaddila li kalimatillah ba wani abu da zai canja kalmar Allah da ta gabata tun a nan mafus cewa zai taimaki manzanninsa wala kan ja aka bin nabalin mursalin lallai wani abu da cikin labaran manzannin ko ya zo maka kuma ka ji labari ka san abin da ya faru irin ban kasar na alaika wa kuma mallam na fi tsare wa qawluhu da yake cewa alyanhum arikatan alyanhum arikatan ay annahu sahlun layyin wato mai sauki الأمرين قريب من الناس كل ينافس المسان مجيب للدعوة من دعاه هو الذي يتيش ينافس ليتساع قابل لحاجة من استقضاه هو الذي مأجي رب العزاء رضاء الله ينافس ليتيا جادر لقلب من سأله هو الذي يتيش مدارة وينا طورة جيسة معناه صار جيسة يطورة شعك التبرك لا لا يحرمه ولا يرده خائبا hana maka abin da kake nema a wajensa kuma ba zai mai da kai ka tabi ba idza arada ashabu min mu'amra idan sahabbai suka nemi wani abu ka ja suna muna kan kara wa fa fa alaihi dace wata ba a yi su akan abu wa in azama ala amrin shi kuma in yana so yi wani abu lam yastafid da juna mun bani shawi baya zuwa kawai ya farlanta musu abun ya fito da shi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yana annabi sallallahu alaihi wasallama kai ne misali kuna cikin jama'a sai ka hango wani amirin ka abokin ka tun kuna yara kana kallon su ne za ka ba da mai shi to shi ba za ka sa kowa har a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ko da ka gaishe shi ma ba zai amsa ba ka da haka ko kula ka amma a kusa da kai da wani zai gaishe shi ne yake so zai amsa wani kuma zai amsa masa kana barka ne ya barka ne amma wani ne zai kada masa ya ma yi masa fara'a da walwala da ba kuma abin da zai irin yara ɗan firamare ke sakandare suna kirga abin da sun ke এই মার da tsoro da za ka iya rike sunan mutum to kai iya ba shi ka rika wani lafazi da za ka gaya mai da zai ji daɗi kasa ba kai ya ba sunan ka ba da ina tuna ba za ka iya rike sunayen su ba wajen ha to ka sa musu sunan da za mu ji daɗi wata kagar su za da ka kare ka babban malam ke ranka ya ce maka yan gwagwarmaya ma'ana dai da ku ake fata da ke da daɗi da kai shugaba ne a wajen kira ka da shugabancin ka shugaba ko mai kaza irin wannan to wannan ya nuna kulawa da damuwa da al'amarin kuma wallahi ba kada ba an bar mu a baya da yawa shi ne malami ya zan yana kula da tafiyar sa akwai malamin bid'a da suka tafi a nan kan wanda komai wata haihuwa ma aka yi maka sabo ka gaya musu za su tako su a gidanka su shigo har cikin ɗakin ka tare da girman lamarin a wajen kiran mutane wannan ana yin da yawa idan mutuwa aka yi maka shi ne za su fara zuwa kan ya ba su wala ne gaba amma kuma za a yi in da mara yi mara kuma ba abin da ba da yake a shirye da zai yaga kowa ya ba duk da kuma mun mana dole mu dinga baya baya to su ko mutane suna da tsare na rayuwa akwai malamin da na sani a cikin karfi tun azahar ba za a bace ya gida ba واحتمال تفوته وكما إن